warhaka kuna sauraron shirin labarin matasa wanda studio kalangu ke shirya muna a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa hamadu ina tare da tarna hamid barka da warhaka tarna yawa barka aisa ya kike Yau mi muka kama abu kan matasa a cikin wannan sati. To malama Aista za mu fara su da can birnin Doso inda za mu dauko zancen al'amarin bara wanda ya koma wani sabon al'amari a wannan birnin. A takaitaccen jawabin mu na musamman za mu lekawa a can birnin Maradi inda za mu kawo rahoto akan wani matashi shi ma mai sana'a a daidaita. Sannan a ƙarshe za mu dauko zancen kallon kafa. Za mu je doso inda za mu zancen matasa masu bara sama hanya. Mafi yawanci mutane suna cewa talauci ke sa waɗansu ce kuma raggamci ne sai mu saurari wannan rahoto. A cikin garin doso bisa rariya rariya ko kuma a gaban gidaje akan ga 'yan bara wani lokaci yara 'yan makarantar allo suna ta yawon neman sadaka lamarin da ke bayyana mummunar ma'anar fahimtar addini a cewar magajin garin doso idrisa izufu dalilan suna da nasaba da rashin fahimtar addini jama'a suna tsammanin addini ya baiwa kowa damar zura hannu ya yi bara amma ba haka abin yake ba addini ya fayyace halin da ke saka a yi bara Malaman da ke baiwa almajiran makarantun allo darasi na cin moriya a kansu bale ma a wanga lokaci na ayyukan gona a faɗar Abdullahi Mamman wani mazamnin anguwar Tondo Banta Doso Yara da yawa ne suke bayan malamai waɗanda iyayensu sun kawo su ne su samu ilimin alkur'ani. Amma yadda jama'a suke fahimtar abun ba haka yake ba. Saboda yaran malamai suna saka su aiki cikin daji kuma kowa ya san lokacin damina ne. Neman ilimi hakika abu ne mai mahimmanci ga rayuwar ɗan adam to amma wannan bidar ilmantarwar ta kasance tamkar hanyar cin moriya bisa kan yara. To haka ne malama Aisa kin dai ji wannan rahoton akan wannan al'amarin na bara amma ai ya kamata a ɗauki wasu sabbin matakai inda za a bude wasu sabbin hanyoyi domin a samu ma wa'annan matasa ayyuka yi domin a kawo ƙarshen wannan al'amarin na bara a biranen jamhuriyar Nijar ko kuma kika ga haka. Haka ne tarna amma ya kamata a wayar da kai ga masu sa su wannan yanayi na yin bara. To Aisha ko kuma me kika da shi? Za mu shiga cikin shirin jarabawa na biyu na bakaloriya kenan. Eh haka ne ita dai wannan jarabawa ta bakaloriya aisa an zo ta a ranar yau a duhaɗin ƙasa sai dai a jajibirin wannan zagaye na biyu na jarabawa ta bakaloriya dalibai wanda muka yi fira da su sun ce mu suna da abubuwa da yawa inda suke samun matsala wajen zaben abin da za su sakewa sai a saurari wasu daga cikinsu Na samu talatin da biyu zuwa tamanin. A filozofi na samu goma sha biyu saman tamanin. A Arabu kuma na samu biyar sama goma sha biyar. A Istuwar na samu talatin. A Matematik na samu hudu saman arba'in. Za je wajen wanga jarrabawa na biyu da za a yi inna zan fara da matematik da shi da SVT. Gaskiya na so sunana ya fito a cikin jerin farko, amma ko yanzu alhamdulillah tun da dai sunana ya fito a cikin jeri na biyu. Don wa'ansu ba su samu wannan sa'a ba na sunansu ne ya fito a cikin jeri ko da na biyu ne. A cikin takaitaccen rahoton mu na Lahadi za mu je birnin Maradi. Haka ne malama Aisa birnin Maradi babban birni ne na jamhuriyar Nijar a bangaren kasuwanci. A wannan birnin dai kasuwanci ya koma kamar al'ada inda yara komin shekarunsu suke ayyuka irin wannan domin samun kuɗin shiga. To ciki irin wannan matasan akwai wanda ake cema Abubakar Siddiq matashi mai shekara goma sha tara kuma wanda yake kilas aji na Troisième shi ma yana sana'ar a daidaita sai a sauran rahoton da abokin aikinmu Muhammad Mamman ya haɗa mu. A daidaita wanda ake amfani da shi sosai a cikin sifiri na birane. Mazauna birnin Maradi suna amfani da shi musamman ma mata. Abubakar Siddiq matashi ne da yake samun abin sakawa a bakin salati ta hanyar wannan sana'a. Wani lokaci dai muna hawa a daidaita, da yake a daidaita ba ta bace ba. Ta wani kanan mamaci ni ma nake hawa haka in na sabko da kwal sai in zo in kama mashi da kuma makira trafaj sai in bar mashi a daidaita shi ya ta aiki samdidi man shi haka in ba a koma ya kwalba sai mawa a ta kuma wanga lokacin da ake ciki ga yadda ta ya zayi haka dole sai ana yi ana kama ma uwaye uwaye su kada yanzu ba su tsayawa eh ana samu sosai gaskiya akwai abin da ake samu ana hidda ma kai ma naka in ka hita da sahi ka ko zuwa katozar haka to akalla ana samu kamar biyar haka to jikka biyar ta in zo na kawo mashi zai samu abin da zai samu ya hidda ya bani na haƙi na haka mahaifiyar shi tana alfahari da shi ya zama abin misali a cikin unguwa hajiya nana wadda ko gaskiya muna jin daɗi muna farin ciki da haka nan tunda yanzu zama na banza ga matasa ba daidai ba ne ba ki da wannan gaskiya tunda yanzu ka ga abin da ba daɗi ya rasa zauna haka shaye-shayen ga zaman fa daga shi ke ba daɗi amma tun da yare yanzu sun san ciwon kansu kuma suna karatun kuma ana kasuwa kuma alhamdulillah duka da yake yana samun kuɗi a cikin wannan sana'a amma yana da sakamako da karatunsa don haka ya yanke shawarar sai a lokacin hutun karatu yake gudanar da wannan sana'a neman kuɗi da karatu baya yiwuwa ba su haɗuwa dole sai wani yaron jaya wani gaskiya yana takurawa sosai bana ban samu birebe ba amma kuma ina so in mun koma yi kwala haka in aji aiki a daidaita in koma karatu na in na ga na kare hankali kwanci sai mu koma kuma mu ci gaba da abin ka koda cikin bakan su ne sai a ci gaba dai ga da Allah ya yi kamar dai yanayi dai ne kawai dai da ya zo dai in ka ce ka tsaya waje guda sai ga abincin da ma za ka ta in ka je ya kullum ka ci ma waya dole sai ka tsaya ka dan nema haka shine abin da ya sa muke dan kakkama haka nan kai matasa dai su ne ginshikin ci gaba kamar yadda ake faɗa. A maraɗi cibiyar kasuwanci kowane matashi ya kamata ya yi sana'a domin samun riba a cikin kasuwancin. Tarnan kai kana irin wannan sana'a. To ai aisa sana'a duka sana'a ce yau mi zai hanawa yi irin wannan sana'a ta daidaita. Haka ne za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. labaru wasanni za mu fara su da walawala wanda kungiyar kwallon kafa afirka kaf ta gudanar rana alhamishi 18 ga watan jiya musamman a bangaren wasannin cin kofin afirka na shekara ta 2021 wanda za a yi a can kasar kamaru kungiyar kwallon jamhuriyar niger yana ita fado cikin rukuni na ka tare da madagascar da cote d'ivoire kuma da ethiopia wa'annan wasannin da za a fara su a cikin watan oktoba inda za a yi tankaɗe da rere za su haɗa wajen kungiya 48 na kwallon kafa wanda an raba su a rukuni goma sha biyu inda kowane daga cikinsu yake da tawaga hudu wayannan wasannin su za su ba da damar zabo kungiyoyi biyu wanda za su je su shiga wasannin waɗanda za a yi haka ne nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode gare ku abokan matasa na gode gare ka tarnan kan mu wance karin magana da za mu yi yau ce hannu baya wanki shi kaɗai kamar yadda ake cewa komi na buƙatar wani to wannan shi kawo ƙarshen labarin matasa na wannan mako sai anjima.